kungiyar addinin musulunci nan da ake cema ma ahalul sunna ta na magarya wadda ta gabatar da goyon bayanta zuwa ga shugaban kwamitin ceton ƙasa general da brigad abdurrahman chani da kuma mambobin wannan kwamiti ita ce ta shirya wannan babbar haduwa haduwa wadda ta gudana a babban dandalin na magariya da ake ce ma tribune official dama da aka yi amfani da ita aka gabatar da wa'azi wa'azi da ya ta'allaka bisa irin halayya da ya kamata a samu musulmi a gare shi a waɗannan lokuta lokacin da sai da yawo ta ƙaƙaba mana irin waɗannan wato takunkumi tare da ita da wannan kungiya ta haɗin kan nafiya ta afirka ƙasashe wanda suke amfani da kuɗi bai ɗaya wannan ko hali ne da ya kamata mutane a koma ga allah wanda kuma zai nuna a hili a tantagarya irin yadda mutane suka ba da imani kuma da imanin cewa lalle Allah kaɗai shi ne ke warware wannan al'amari kuma babu abin da yake gagare shi ga ɗaya daga cikin wanda suka shirya wannan babbar haɗuwa ya gabatar da manufa ta wannan babbar haɗuwa abin da ya kamata a yi ka yi a koma ga Allah mutane su dawwami kamar yadda suka sani tsakanin su mahalicin su ya yi su saboda ibada ne bai yi su ba saboda wasu abubuwa da ke a watse kenan ya kamata a ce a tsari na musulunci ya ne kenan irin wannan gamuwa da aka yi shine na makai kuka mu gaban mu shirmi halicin mu gaba daya kenan mu shaida mu Allah ba irin wani shi lokaci ne komi lokaci gare shi an samu jagoranci na wani karnin lokaci yayi to kuma Allah ya kawo karshen shi da ya kawo ƙarshe ta hanyoyi ne iri-iri ya kawo shi ta wannan hanya da ya kawo shi hanya ce ta aka samu wani juyin mulki da aka yi wanda suka zo inda sun ɗaya ta Allah kuma ƙasar musulmi ne suke kamata yi wannan al'amari a karɓe shi tun da Allah ne ya kawo canza al'amishi ba a san wa'adin da za a kaiwa ba za a kai wani lokaci gajere ne ko dogo kuma sai ya kawo canza al'amarin shi kenan sai a yi hakuri a koma a gare shi a yi du'a'i al'umma kuma suka yi amfani da wannan dama musulmi maza da mata kala da suka amsa goron gayyata inda aka gabatar da sallah ta bangaren jam'i sannan aka gabatar da alkunutu na Allah maɗaukin sarki ya kama da sabon arziki Allah kare wannan ƙasa ta mutu ta Nijar ga baki ɗanta da dukkan wanda suka zamanto za su kama na wani ci baya cikin rayuwa ta yau da kullum. Bayan jihar da magaran masu kallon da sauraron mu za mu nufi da ku jihar Tilabiri musamman ma gundumar Walam inda nan ma al'umma ne suka haɗu wuri guda domin fitar da wata sanarwa ta nuna goyon baya ga jami'an tsaro na majalisar ceton ƙasa CNSP. Al'umma Walam muna gode muku don ga taro kun ka zo kun amsa ga kira kira inkin kanmu ne muna gode mu soja da sun ka hidda mu cikin takaici mutanen niger sun sani nan da shekara goma sha biyu abinda mun ka rayuwa a niger yau soja sun ba mu magana kenan soja sun kare aiki aiki yana ga 'yan kasa an ce zancen kasa ne kenan kwaya tashi ya kama kanshi ko hada kan cikin takaici da duka mun dora za sallama da ku gani da labaran na wani lokaci wanda na gabatar muku da su sai kuma gobe idan